A yayin da ake ta cece ce dangane da ƙudurin da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu kan batun hana maza da ba su da karfi karin aure akan haka ne dandalin VOA ya jiyo ra'ayoyin wasu mata na shin koyaya suke ganin wannan ƙuduri. Wannan abu da ya faɗa ya yi daidai saboda za a rage yawan matsalolin da ake fuskanta na aure. Mace-macen aure da matsalar da rashin abinci da talauci dai gashi ya riga ya yi wa mutane yawa. za a rage sosai to baka gani mata suna da yawa idan aka rage wasu mata za su samu damu za su samu mazajen da su aure su za su samu insha Allah to me ra'ayi gasan ra'ayi ra'ayina ya shine na ji daɗi kwarai da ake kokarin hana mazan da ba su da hali wannan abu dalili kuwa shine idan har aka yi hakan zai zai sa a sami yara zai sa a sami yara masu tarbiyya za a rage samun yawan rashin ilimi da ake yi da kuma matsaloli da ake samu ta dalilin yaran da ba sa ji kuma wannan yana faruwa ne sanadiyar kina nufin ki ce aure da yawa da maza ke ke haddasa a eh, haifi yara marasa tarbiyya haka ne saboda idan ka haifi yara sama da yadda baka da halin da zaka iya kula da su tarbiyyar su ilimin su da sauransu shi yake haifar da yara su fito waje su ta yawo a gari ba makaranta su zama wanda za su gallabi ma al'umma maganan gaskiya sarki gaskiya ya faɗa saboda menene a halin da ake ciki yanzu zaki ga namiji ya auri mata biyu mata uku mata hudu abinci ma ya gagara matan su ne responsibility din shi gaba ɗaya sun koma kan matan su ne sai wa 'ya'yansu sutura su ne ciyar da su su ne shayar da su ba abin da ya dame shi da su iyakaci da daddare ya zo ya kwanta da su da safe ya tashi ya shiga harkar gabansa gaskiya ya yi daidai Akan wannan batu ne kuma muka ji ta mahangar musulunci inda muka samu zantawa da kwamandan Hizba ta jihar Kano Najeriya, Malam Aminu Ibrahim Daurawa. Aure akwai wanda yake zama wajibi a kansa ya yi aure, akwai wanda yake zama haramun ne a kansa ya yi aure. Akwai wanda yake zama makaruhi ne a kansa ya aure, akwai wanda yake zama mustahabbi ne a kansa ya aure. Kin ga tun da ma asalin auren ma malamai suna ga akwai wanda haramun ne ma ya aure waye haramin ya aure shine wanda in ya auren ba zai iya ɗaukan nauyin auren ba ba zai iya ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya ba ta muhalli ya kula da haƙƙinta na aure da lafiyarta da iliminta ba saboda haka wannan haramin ne ya aure koma dai menene wannan kuduri dai an fito da shi ne da zumman magance matsalolin rashin tarbiyya da fatara da ake fama da shi kamar yadda mafi yawan ra'ayoyin mutane ke cewa Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.